Tarihin Afrika. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Flight Lieutenant Jerry John Rawlings. Flight Lieutenant Jerry John Rawlings. Haven't been elected. Haven't been elected. To the high office of President. To the high office of President. Of the Republic of Ireland. The Republic of wanda ya yi shirin mulki har sau biyu na farko a 1979 sai kuma na biyu cikin daren 31 ga watan disamba 1981 a wannan lokacin kuwa wato shekara 1996 ya kara lashe zaben shugabancin kasar ghana karo na biyu wannan ci gaban shirinmu na tarihin afirka ne a game da rayuwar tsohon shugaban kasar ghana john henry rollins A shekara ta 1996 ba da wata kardama ba ne Jerry rollins ya sake lashe zaben shugabancin kasar Ghana a wannan karo nasara ce da lalle babu watantama a cikinta. Jam'iyyarsa ta CND ta lashe kujeru 133 daga cikin 200 da ake da su a zuran majalisar dokokin kasar. Measure my person in this political situation in relation to what uh, my country a cikin wannan tafiyar ta siyasar demokuraɗiyya lura da irin ƙoƙarin da ƙasa ta ta yi tabbas mun samu gagarumin ci gaba amma abin da ya fi burge ni babu kamar yadda al'umma ta nuna mana sannan kuma ta yarda da kanta idan kuna tare da mu a lokacin farko da muka yi bore za ku fahimci abin da nike nufi saboda duk ƙasa ko al'umma da ta rasa alƙibla sannan ta dawo daga rakiyar magabata to za ta kasance al'ummar da ke rayuwa a takure wadda ba ta tunanin ƙirƙiro wani abu da zai iya samar mata da mafita ga matsalolinta dole ne al'umma ta iya kare 'yanci da muradunta ta hanyar dagewa da haɗa ƙarfi don kare wannan yancin. Hakan na nuni da cewa lallai al'umma ta girma kuma ta ƙusa. Ina zaton a wannan fagen ne nake ganin na samu babbar nasara. Idan babu wannan nasarar, to lallai babu yadda za a yi al'umma ta bunƙasa. Daga yanzu tsohon dan juyin juyi hali wanda girma ya fara kama shi, ya kasance babban abokin kawancen Amurka a nahiyar Afirka tare da shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni. wannan nema zai ba shi damar karɓar bakuncin shugaban amurka bill clinton a wata ziyara da ya kai a nahiyar afirka shekara ta 1998 inda ya yaji zango a birnin accra haka ya karɓi bakuncin sarauniyar ƙasar ingila to amma hakan bai canza komai ba domin kuwa yakan nuna bushinsa idan aka taɓa shi za a iya tuna raunin da ya yi wa mataimakinsa kawun kensi arka a fuska a bainar jama'a inda ya rika dukarsa yayin taron majalisar ministoci wannan kuwa ya faru ne a da biyar a ɗaya bangare kuwa tattalin arzikin ƙasar ya kama hanyar farfaɗowa ci gaban da ake samu a shekara ya kai kashi biyar cikin ɗari an kawo ƙarshen ƙarancin abinci da ƙasar take fama da shi sannan ba matsalar dogon layi a gidajen mai na ghana ana ƙara samun masu zuba jari a cikin wannan ƙasa kuɗin ƙasar wato cd ya fara daidaita sai da duk da wannan rawlins bai gamsu da yadda lamurra ke tafiya ba i ended up in office Na fara aiki ba wajen ina son kasancewa shugaban ƙasa ba kawai. A'a sai domin ina son in yi wa al'umma adalci. Burina shi ne in samar wa al'umma cikakken 'yanci don har na kai ga wannan matsayi. A yanzu da aiki ya fara nuna sassauci akan aƙidarsa ta juyin juya hali, sai kuma ga batun sakin ragama a ɓangaren sha'anin kasuwanci. Wani sabon al'amari da ya zo a daidai lokacin da ƙasar ta koma kan turbar dimokuraɗiyya. tattalin arzikin kasar ya sake shiga hali na matsi hauhawar farashin kaya ake gani a kasuwa ga faduwar darajar kuɗin ƙasar sannan ga rashin aikin yi a tsakanin al'umma wasu kuma na fitar da jarin su zuwa ƙasashen ƙetare rashin shimfiɗa kyakkyawar siyasa ta tattalin arziki da kaɗan kaɗan ƙasar ta sake komawa a cikin abin da ta saba na fitar da wasu ɗaiɗaikun albarkatu zuwa ƙasashen waje irin su koko zinari lu'u-lu'u itacen katako da dai sauransu sha'anin noma na neman tsayawa cak shugaban kasar na ɗaukar matakai iri daban-daban ciki har da na diplomasiyya tare da kai ziyarce-ziyarce a wasu ƙasashe don neman masu zuba jari da za su iya farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Sai dai duk da hakan al'umma ta shiga rashin haƙuri da kuma rudani. Shekaru goma na juyin juya hali kafin samun kundin tsarin mulki su ne shekaru goma mafi alkhairi a gare mu. Wannan ya fito da kimar mu, lallai saboda an yi bore ne, kuma an nuna rashin amincewa da mulkin kama karya da sauran kurakurai irin na shekarun baya. A bangare kuwa al'ummar ƙasar Ghana na rayuwa ne ƙarƙashin mulki irin na kama karya. sannan tamkar dai kara zube kafin zuwan rollins wanda ya nuna juriya wajen yin aiki tukuru lamarin da ya ƙara samar masa da goyon baya a tsakanin jama'a to sai dai a yanzu 'yan birni ne ke nuna adawa da irin wannan siyasa ta matsi inda a shekara ta 1995 aka samu rigima a ƙasar bayan ƙullo da tsarin haraji akan kayayyakin masarufi da ake kira da suna VAT, wanda bankin duniya ne ya buƙaci ƙasar ta ƙirƙiro don kare tattalin arzikinta. A ƙarshen mulkin Rollins an samu hauhawar farashin kaya da ya kai kashi sittin cikin 100. Matsalar rashin aikin yi ta kai kashi talatin cikin 100 yayin da kuɗin ƙasar wato CD ke ci gaba da rasa darajarsa a kasuwa. Abinda iyali ɗaya ke samu a duk tsawon shekara bai wuce dala uku da sittin ba. Alhali shekaru 20 da suka gabata iyali ɗaya na samun abin da ya kai akalla dala da goma. A birnin akara fadar gwamnatin ƙasar zanga-zangar nuna kyamar ƙullo da harajin ce ta ɓalle, inda aka samu asarar rayukan mutane da dama. sakamakon fargaba dangane da yadda al'umma ta fusata masu zuba jari sun fara ficewa daga kasar ta gana jarin da 'yan asalin kasashen waje ke zubawa bai isa ya magance matsalar tattalin arziki ba kamar yadda magabata suka yi hasashe ma'aikata masu ɗaukar albashi a cikin birane sun fusata a cikin wannan yanayi farashin zinari ya faɗi a kasuwannin duniya abinda ya haddasa matsala ga babban kamfanin ƙasar da ke wannan harka wato ashanti goldfield shi ma koko farashinsa ya faɗi ƙasa warwas. Matakan tsuke bakin aljihun da gwamnatin ke kan aiwatarwa sun gaza samar da sakamakon da ake bukata. Saboda haka gwamnati ta canza salo ta hanyar ƙara kashe kuɗi, amma matsalar cin hanci na daɗa ƙaruwa a cikin ƙasar. a shekara ta biyu duniya ce za ta zura wa Rollins ido don ganin ko zai miƙa ragaman mulkin ƙasar a hannun wani. lura da cewa ya kammala wa'adin mulkinsa na shekaru hudu har sau biyu a jere bayan shekaru goma sha takwas na mulki rawlins ya cika alkawarin da ya ɗauka a lokacin yana ɗan shekaru hamsin da uku a duniya kuma yana cikin koshin lafiyarsa da kuzari Sherry Rawlings ya goyi bayan takarar shugabancin kasa ta mataimakinsa Jean Atamils a shekara ta dubu biyu wanda ya tsaya wa jam'iyyarsa sai dai ranar bakwai ga watan Disamba na wannan shekara dan takarar adawa ne na sabuwar jam'iyya wato npp john kufo aka zaɓa a matsayin sabon shugaban ƙasar ghana Ina mai matukar kula da muhimmancin wannan lamari wanda ke fayyace irin ci gaban da muka samu a fannin demokuraɗiyya. Tabbas manyan ƙasashen duniya na sa ido sosai ga ƙasashen Afirka bakar fata. a duk inda zamani zai nufa da mu daga wannan wata na janairun shekarar 2001 ina da yaƙini da fata mai kyau cewa ghana za ta ci gaba da kasancewa tauraro a shakallo kuma abin koyi ga sauran ƙasashe a lokacin da yake da shekaru 54 a duniya abin da ba kasafai ake samu ba a nahiyar afirka Sherry Rollins zai bar wa wanda ya gaje shi John Kufo fadar shugabancin kasar domin ci gaba da jagoranci. A wannan karo dai 'yan adawa ne suka karɓi ragamar mulki. burinsa na ganin cewa mataimakinsa da ya yi takara a wannan matsayi bai kai ga samun nasara ba amma ko shakka babu Rawlings ya cika alkawari Mutane na ta furta maganganu a kan Rawlings. Wasu na cewa wai baya son barin madafan iko. Wannan batutuwan shirme ne kawai. Ina mai amfani da wannan damar in sanar da su game da abin da ba su taɓa tsammani ba. Da dai misali a ce wani daga cikinmu ya bayar da shawarar cewa ya kamata mu ƙara kwana ɗaya kan karagar mulki to lallai da gaba ɗaya mun rasa goyon bayan al'umma. Tsohon ɗan juyin juya hali wanda ya samu yabo kuma ya jingina kakinsa na soja ya koma sanya tufafin gargajiya irin na ƙasar Ghana kuma ba zai sake fitowa a ganshi a fage ba sai a shekarar 2004 lokacin taron haɗin kai da kuma sasanta 'yan ƙasa. ana iya cewa Rawlings baya ɗasawa sosai da shugaban ƙasar wanda ya gaje shi. Yayin wannan taro ya yi bayani a game da kashe-kashen da suka wakana a lokacin gwamnatocin da suka gabata. Tambayoyin da aka yi masa ba su wuce mintuna goma sha biyar ba. A wannan karo Rawlings na cikin 'yan adawa. Hulɗa tsakaninsa da sabon shugaban ƙasa John Kufo akwai alamun tana ƙara taɓarɓarewa. An mayar da Rawlings tamkar saniyar ware. yayin da a hannu ɗaya ake sanya ido dangane da kai da kawansa. Ranar 6 ga watan Maris na shekarar 2007, ƙasar Ghana na bikin cika shekaru 50 da samun 'yancin kai. Shugabannin ƙasashen duniya biyar ne suka halarci wannan biki a birnin akara wanda a lokacinsa aka shirya gagarumin biki da kuma faretin soji na tsawon awanni uku. Yayin da matasa kusan da hamsin cikin fararen kaya su ma suka shiga wannan fareti. an gayyaci wasu ƙwararri don taimakawa wajen tsara wannan fareti daga ƙasar China. An shirya liyafar cin abinci ta ƙasaita don girmama shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda ake kallo a matsayin Ubangida ga Jean Kufo a siyasance, kuma ya taɓa taimakawa ƙasar Ghana a lokacin don fitar da ita daga ɗimbin bashin da ta fuskanta. Ana yaɗa waɗannan shagulgulla ne kai tsaye ta kafin yaɗa labaran ƙasar. Wannan wata ɗaukaka ce da kuma nasara ga sabon shugaban ƙasar mai rajin kare demokuraɗiyya Jean Kufo. sai dai ana iya cewa a nasa bangare jerry rollins ya fusata domin kuwa ya kaura cewa waɗannan bukukuwa wasu dattijan ƙasar aƙalla goma ne da wasu 'yan siyasa da malaman addinai suka yi ƙoƙarin shayo kansa domin ya halarci dandalin da ake gudanar da faretin na soji amma yunkurin da aka yi don shirya tsohon shugaban da kuma wanda ya gaje shi a lokacin wannan bikin ya ci tura rollins na ganin cewa shugaban da ya gaje shi bai ba shi matsayi da darajar da ta dace da shi ba A cikin irin nasa salo, tsohon shugaban zai bayyana dalilan da suka haddasa wannan fushi. Ku saurare ni da kyau, har daren da na bar karagar mulki a shekarar dubu biyu, ba ni da asusun ajiya a kasashen waje. Ban taɓa yin asusu a wani banki da ke waje ba. Ina kira ga hukumar leƙen asirin Amurka FBI da ta Jamus da Birtaniya da Italiya duk na ba su izini su bincika a faɗin duniya in har ina da asusun ajiya a wata ƙasa. Kuma ina son Zan in sanar da duniya idan an samu wani abu mai kama da hakan abin da ke da mahimmanci da ya kamata a sani shi ne, ban taba shawarar buɗe asusun ajiya a wata ƙasa ba lokacin da na buƙaci kuɗi a waje yayin da mai ɗaki na ba da lafiya rashin lafiya ce da dole sai an bar ƙasar ghana amma duk da haka sai da muka samu asibiti mafi sauƙi a cikin wata jami'ar ƙasar jamus kafin yanke shawarar fitar da ita zuwa waje a lokacin ne na gano cewa cikin irin wannan yanayi ba zan iya ceto rayuwar matata ba matar da nake alfahari da ita wadda ta sha wahala tare da ni a lokacin ne na fara kiran abokai na sassan duniya ina roƙon su taimaka mani lamari ne da ke da matuƙar wahala saboda bani da asusun ajiya a waje duk da kudaden da muka keɓe dala dubu ashirin da biyu. Mai ɗaki na tana fama da matsalar bukaci tsawon shekaru inda har ta kai ga cutar ta yi kamari tare da haifar da wasu matsalolin cikin huhu da kuma gadon bayanta. Tsanantar cutar yasa ana buƙatar kuɗaɗe masu yawa. Ya kamata ku saurare ni da kyau. Na nema a cikin duniya tare da kira a taimaka mani. Ba wai ina neman waɗannan kuɗaɗen ba ne domin amfanin kaina ba ne. Ina sanar da mutane adireshin asibitin da kuma adadin kuɗin da ake bukata domin tafiyar da wannan aiki. Ina mai rantsewa da Allah, wannan ita ce jarabawa mafi tsanani da na taɓa shiga a rayuwa. sannan na kasa samun taimako a lokacin gwamnatin ƙasa ta gana, ta sani saboda sun san irin ɗawainiyar da muka yi dangane da wannan rashin lafiyar amma suka ƙi taimaka mana kwana ɗaya kafin mu tashi zuwa turai ya kamata a ce a lokacin mai ɗakina tana kwance akan gadon tiyata ranar 22 ga wata wato kwanaki biyu kafin nan na samu wasiƙa mai shafuka uku daga fadar shugaban ƙasa da ke bayyana ƙa'idojin da ya kamata in cika kafin samun taimako a cikin wannan yanayi ne muka sayi tikiti kuma muka tashi zuwa birnin london a matsayina na wanda ya taɓa riƙe mukamin shugaban ƙasa sannan kuma ya yi mulki kusan shekaru ashirin amma ba ni da asusun ajiya a wata ƙasa ta ƙetare a birnin london ne na yada zango inda na ranci kuɗi a wajen wani saboda yi wa matata tiyata dubu takwas kuɗin otal ne sai dubu ashirin da biyu na aikin tiyatar ni ba ma sani ba kuɗin a dala ne ko euro amma ina zaton cewa dala ce bayan an yi tiyatar na dawo ƙasar ghana abin takaici duk da cewa an yi wannan ɗawainiyar ce da kuɗin rance amma har zuwa lokacin akwai waɗanda ba su yarda ba suna cewa wai ba gaskiya ba ne. Bari in dawo da kai baya kaɗan. An mayar da ita otal, amma da sharaɗin za ta ci gaba da zuwa ganin likita, inda a lokacin ne direban ofishin jakadancin Ghana ya sanar da jakadan cewa Sai dinga kai matata ganin likita amma nan take ya hana shi a lokacin jakadan kasar ghana ne da ke switzerland saboda bacin rai direban ya yanke shawarar aje motar ofishin jakadancin inda ya yi amfani da motarsa don kai matata asibiti wannan shine irin rashin mutuncin da za ku iya gani a wani sashi na duniya Wai irin waɗannan mutanen ne ƙasashen yamma ke yabawa suna cewa su ne shugabannin Afirka na ƙwarai da babu kamar su. Wannan ai rashin kunya ne na ƙarshe. Wannan mutum ne marar tausayi kuma ɓarawo ne, saboda babu inda bai zagaya a cikin duniya ba tare da rubuta wasiƙu da yake aikewa bankuna cewa na saci akwatunan kuɗi domin ɓoyewa a waje. Sannan yana cewa wai ina yunƙurin hallaka shi. ina son in masa juyin mulki kuma na saci motocin gwamnati goma sha tara da sauransu duk wannan ƙazafi ne kuma karya ce tsagwaro sai dai na share watanni uku kuma na bi ta hannun wani kafin in samu buɗe asusun ajiya a lokacin da shugaban bankin ya amince ya buɗe mani asusu kun san abin da ya shaida shaidawa abokinsa na ƙasar switzerland kun san a kullum sai ya je ya tambaye shi ko an buɗe mani asusu A ƙarshe dai sai ya ce masa, ina cikin ɗaiɗaikun shugabannin da basu da asusun ajiya a waje. Sannan aka ce to yanzu in zo in buɗe asusun. Ku duba irin wahalhalun da na sha daga gwamnatin ƙasata, sannan hatta a ƙetare. wannan ƙiyayya ta kai inda za su hana direban ofishin jakadancin ghana ɗaukar matata domin kai ta asibiti gwamnati ta hana duk wani haƙƙi da ya kamata a bani a matsayina na tsohon shugaban ƙasa fatan su har kullum shine ganin cewa hatta jikunkuna na ni ne zan rika ɗauka da kaina a wani lokaci ma sun buƙaci kamfanin swiss air ya daina ɗauka ta a matsayin tsohon shugaban ƙasa kamfanin ya ba su amsa da cewa wannan ba zai yiwu ba sun sha neman gwamnatocin wasu ƙasashe tare da bayyana musu buƙatar ganin cewa sun daina kulani ni da bani duk wata dama da ake baiwa tsohon shugaban ƙasa alhali ni ne na kawo canji a ƙasar mu ta ghana da ma yammacin afirka ina son in nuna muku cewa mun ratsa wani lokaci mai matuƙar wahala a wasu ƙasashe wasu na zaton cewa idan ana nuna kyama ga abokan adawa hakan ne zai sa ka samu ƙarin yabo daga jama'a ya zama wajibi mu canza irin waɗannan halayen mu daina ɗaukar abokan hamayya a matsayin makiyanmu abin da ake so shine mu jajirce domin kawo wa ƙasar mu ci gaba sannan kuma yin suka don a gyara abu ne mai kyau amma ba ɗaukar abokan adawa a matsayin maƙiya ba waɗanda muke ganin cewa dole ne a murƙushe su John Paul A lokacin da ya yanke magana akan tsarin jari hujja cikin tafiyar harkokin tattalin arziki, Paparoma yin Paul na biyu ya bayyana tsarin a matsayin marar kyau. Saboda haka ne za ka ce a game da Afirka idan aka kwatanta da kasashen yamma da ake ganin cewa sun ci gaba. Lura da cewa ba da wani abin yi a yanzu, Rollins na yawan kai bulaguro a kasashen nahiyar Afirka. musamman da wasu kasashe na Amurka da Turai don halartar tarukan muhawara akan wasu lamurra da yake ganin cewa suna da muhimmanci a gare shi. Kishin Afirka, shugabanci na gari, tsarin ci gaba da yaƙi da cin hanci su ne abubuwa muhimmai a gare shi. Ya kasance mai caccakar Amurka da Turai akan yaƙi da ta'addanci da suka ɗaura tun bayan harin sha ɗaya ga watan Satumba 2001 a birnin New York. Ina tuni lokacin da kasashen yamma da kafafen yada labaransu suka fara magana a kan ko me ake kiransa? Ta'addanci suke cewa ko? Ta'addanci. Amma ni na sha tambayar su ko me yasa ba sa maganar ta'addanci a lokacin da wasu shugabannin Afirka ke gallazawa al'ummarsu? Ina kuke a lokacin da hakan ke faruwa? Wasu har yanzu ba su san abin da ake nufi da ta'addanci ba. wasu shugabanni na ganin cewa gallazawa al'ummar da suke mulka shine ake nufi da mulki daga nan kuma sai rashawa ta biyu baya. Jerry Rollins a yanzu kowa na son gayyatarsa don ya halarci taruka da muhawarori a sassan duniya. Har yanzu bai janye daga fagen siyasar kasar shi ta Ghana ba. Yana sa ido sosai akan zaben da ke tafe. Baya fatan ganin cewa Jean Kufo ya ci gaba da gallasa masa. ko rawar ce zai iya takawa domin karya lagon shugaban kasar mai ci sai ku tarbe mu a cikin shirinmu na gaba yanzu kan a madadin olivier raul dolphin misho da kuma alan foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya